matthew Sura shida Ku yi hankali kada ayyukan adalcinku ya zama na ganin ido, domin idan kuka yi haka, ba za ku sami lada a wurin Ubanku na sama ba. Saboda haka, idan za ka ba da sadaka, kada ka yi ta surutu a kai, yadda munafukai suke yi a majami'u da kuma a kan hanyoyi, domin mutane su yabe su, a ina gaya muku. sun riga sun sami ladarsu kenan. Amma idan za ka yi wa wani mai bukata sadaka, kada ka bar hannunka na hagu ya san abin da hannunka na dama yake yi, domin sadakar da kake yi ta kasance a ɓoye, Ubanka kuwa da yake ganin dukan abin da ake yi a ɓoye zai baka lada. Kuma idan za ku yi addu'a, kada ku zama kamar munafukai masu son yin addu'a a tsaye a cikin majami'u. da kuma kan hanya domin mutane su gasu. Hakika ina gaya muku, sun riga sun sami ladarsu. Amma idan za ka yi addu'a, ka shiga ɗaki ka rufe kofa, ka yi addu'a ga Ubanka wanda ba a gani, Ubanka kuma wanda yake gani a ɓoye zai baka lada. Idan kuna addu'a, kada ku yi dogon surutu kamar waɗanda ba su san Allah ba, waɗanda suke tsammani idan suka yi dogon surutu ne za a ji su. kada ku yi kamar su, gama Ubanku ya san abin da kuke bukata kafin ma ku roke shi, sai ku yi addu'a kamar haka, Ubanmu wanda yake cikin sama, a kiyaye sunanka da sarki, mulkinka ya zo, bare a yi nufinka a cikin duniya kamar yadda ake yin sa a cikin sama, ka ba mu abincin yau da kullum, ka gafarta mana laifofinmu, kamar yadda muke gafarta wa waɗanda suke yi mana laifi. kada ka kai mu cikin jaraba, amma ka tsare mu daga mugun nan. Gama idan kuka gafata wa waɗanda suka yi muku laifi, Ubanku na sama ma zai gafata muku, amma idan kuwa ba ku gafata wa mutane ba, haka ma Ubanku ba zai gafata muku laifofinku ba. Idan kuna azumi, kada ku ɓata fuskarku kamar yadda munafukai suke yi. su dai sukan ɓata fuskarsu domin su nuna wa mutane cewa suna azumi, hakika ina gaya muku, sun riga sun sami ladansu kenan. Amma idan kana azumi, ka wanke fuskarka, ka shafa mai a kanka, domin kada a ga kana azumi, ubanka wanda ba a gani, wanda kuma yake ganin abin da kake yi a ɓoye zai baka lada. Kada ku tara wa kanku dukiya a duniya. inda gara da sasa za su lalatar da ita, inda kuma ɓaraye za su iya shiga su yi sata, sai dai ku tara wa kanku dukiya a sama, inda gara ko sassa ba za su lalatar da ita ba, inda kuma ɓaraye ba za su shiga su yi sata ba, gama inda dukiyarka take, a can zuciyarka take. Ido shine fitilar jiki, idan idonka yana da lafiya, dukan jikinka ma zai cika da haske. amma idan idonka ba lafiya dukan jikinka zai rasa haske idan hasken jikinka ya zama duhu lallai duhun zai yawa ba wanda zai iya bautawa shugabanni biyu ko dai ya ki ɗaya ya so ɗaya ko ya yi wa ɗayan aminci ya rena ɗayan ba dama ku sa ranku ga bin Allah ku kuma sa ga bin kuɗi duk gaba ɗaya saboda haka ina gaya muku kada ku damu da yadda za ku rayu game da abin da za ku ci ko abin da za ku sha, ko kuma yadda za ku sami riguna domin jikinku. Rai bai fi abinci ba, kuma jiki bai fi kayan da za ku sa ba, ku dubi sun saye mana, ba sa shuka, ba sa girbi, ba sa tara a rumbuna, duk da haka Ubanku na sama ne yake ciyar da su, ba ku fi su daraja ba? Wane ne a cikinku ta wurin damuwarsa zai iya ƙara wa kansa ko awa ɗaya ga kwanakin rayuwarsa? Kuma, don me kuke damuwa game da kayan da za ku sa? Ku dubi fulawar daji yadda suke girma mana, ba sa aiki ko saka komi. Duk da haka ina gaya muku, ko Sarki Solomon da dukan darajarsa bai taɓa ado kamar ɗaya daga cikinsu ba. To, idan har Allah zai yi wa ciyawar daji ado haka. waɗanda suke nan yau, gobe kuwa a kone su, balle ku, ya ku marasa bangaskiya. Saboda haka, kaɗa ku damu da cewa, me za mu ci, ko me za mu sha, ko me za mu sa, gama waɗanda ba su san Allah ba, su ne suke neman waɗannan abubuwan. Ubanku na sama kuwa ya san kuna bukatar duk waɗannan abubuwa. Muhimmin abu na farko shine ku mika kanku ga al'amuran mulkinsa da kuma aikata adalcinsa, za a kuwa ba ku har da waɗannan abubuwa ma. Saboda haka, kada ku damu domin gobe, gama gobe yana zuwa da wa'alolinsa, wa'alolin yau sun ishe ku domin yau.